الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين muna taya dukkan musulmi murnar wannan rana da aka fi sani ranar sha uku sha uku ga watan rajab daidai da wannan rana ta asabar ijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda yake daidai da ishirin da shida ga watan jun miladiya dubu biyu da goma muna ta dukkan musulmi murnar wannan rana ta haihuwar sayidna ko imamuna ali ibn abi talib salawatullahi wa salamuhu alai wa ala alihi To a cikin bayanin da muka fara mun fara bayani game da sifofin Ubangiji muka yi bayani cewa Ubangiji da ya ambaci wannan sifofi nasa bai sanya hankali ba sa fahimtar su ba kamar yadda bai sanya su a matsayin sifofi da suke domin a kamanta shi da bayinsa ba wato lam يطلع العقول لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته ubangiji bai sanya hankula su iyakance sifofinsa ba su sanya shi yana kama da bayi kamar su ba shi idanu da hannuwa da kafafu da gemu da ciki da gashi ubangiji ya barranta daga waɗannan sifofi da suke siffanta shi da bayi sannan kuma bai kange wa'annan hankula ba daga wajabcin saninsa ba na'am ya wajabta wa hankula wajabcin saninsa ya kuma sanya musu hanyar saninsa bai kange su ba dukkan mutum yana fahimtar iko sannan yana fahimtar ba iyaka sannan yana fahimtar ilimi da nufi da rayuwa waɗanda sifofi ne da suke tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka mushabbaha masu kamanta Allah da bayi kamar wahabiyawa da kuma mu'attala waɗanda suka ce ba a fahimtar komi daga waɗannan kalmomi nasa da waɗannan sifofi nasa kamar wasu daga mutazila ba su samu katari ba ba su samu dacewa ba don haka ashe nan wannan lamari yana nuna mana cewa ubangiji babu ta'atil babu tashbih a cikin <clears throat> waɗannan lamuran nasu shi yasa ma a lokacin da ya kawo sifofinsa huwal awwalu wal akhiru والظاهر والباطن أو تآينا تشوى له الأسماء الحسنى أو تآينا تشوى وهو معكم أينما كنتم وتآينا تشوى ولله المثل الأعلى أما دك أنا تيجا سيابن جيجيكي تشوى ليس كمثله شيء باب وان أبدي كمادش إذن الله ينا دا قدرة da irada da hayat da ilm laisa ka mislihi shay babu wani abu da ya kama da shi a cikin waɗannan sifofi da yake da su subhanahu wata'ala don haka <clears throat> ba zai ba wani ya zo ya ci ubangiji yana cewa wasu na ka bi a ayyunina ma halaktu bi dai sannan ya ce abinda ubangiji ya faɗa na yi da hannuna ko kai jirgi da idanunmu da sauran sifofi. sannan sai jingina wannan sifa ya shabbaha ya kamanta ubangiji da bayi ubangiji ta'ala an zalik ya barranta daga wannan ba zai yi ba a shabbaha shi da bayansa kamar ba zai yi ba a attala siffofi na ubangiji subhanahu wata'ala daga saninsa subhanahu wata'ala don haka ne muka ci hanya sahihiya ta sanin siffofin ubangiji a turku sahiha ila ma'arifati sifatihi ta'ala awwalan at-tariq al-aqli wa thaniyan mutala'atu afaq wal anfus wa salisan ar-ruju' ila kitab sunnah rabi'an al-kashf wash-shuhud to muka ce hanya ta farko ta farkin hankali ta biyu binciken kawukan da sasanni تأكو كوما إزاق للتابي دهديسي ده سنة منزو نهدو هنير كشفي ده شهود يا يزام سن أبنججي يا يزام سن سفو بنسا نل إيمنا سن سفو بنسا تهنير هنكلي نصير الدين توسي قدس سره ينتشوا وجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد والشريك والمثل والتركيب بمعانيه والضد والتحيز والهلول والاتحاد والجهة وهلول الحوادث فيه والحاجة والعلم مطلقا واللذة المزاجية والمعاني والأحوال والصفات الزائدة والرؤية أنا شيء أبندا malam shak tusi nasiruddin tusi wanda yake babban malamin sanin addini da ubangiji yake cewa ubangiji subhanahu ta'ala wajabcin samuwarsa yana nuna shi sarmadan sarmadi ne sarmadi shine wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe tun da samuwar ubangiji wajibi ce ba zai yi ba a ce ubangiji ya rasa samuwa hasali ma shi ne ainihin samuwa to tun da haka ne wannan yana nuna cewa shi sarmadi ne ba farko ba ƙarshe saboda mai wujud samuwa gairul adam wato adam rashi baya bujiro samuwa ba zai yi ba a ce ga samuwa sai kuma rashi ya bujiro mata ba zai yi ba samuwa tana nan samuwa har abada wajiba ce a same ta ba ta da farko ba ta da karshe na haka ubangiji ba shi da farko ba shi da karshe da kore mishi za'id sifatis za'ida ita ma na fayi za'id ba kamalin ikhilasi lahu na fayi sifati an kamar yadda amirul mominin imam ali salam yake cewa kamalar ikhlas kore mishi siffofi na daɗi subhanahu wa ta'ala ba shi da siffofi a ce ga alƙudura ga irada ga ilm ga hayat a ce sifatun thabitatun qa'imatun bi zatihi sabitatun li zatihi yata'atta biha ijadu kullum kin law kushifa annal hijab la rainaha hasha lillah ubangiji ba zai yi bai zama tuna da sifa tabbatacciya ga zatinsa wacce take tatse da zatinsa kuma daban take kuma yana buƙatar ta yayin da zai halitta kuma a ce in za a yi mana hijabi za mu ga wannan sifa ubangiji ya koru daga irin wannan sifa sifofin da ashariya suka leka ubangiji guda bakwai waɗanda ba su ne zati ba zati na siffantuwa da su kuma suna da samuwa daban imam alitintin ya riga ya bayanin cewa sun koru daga ubangiji irin wannan sufofi domin za su jawo a ce ubangiji ya zama guda takwas kenan sai dai sifofin su kansu su kasance ainihin zati ba su da samuwa ta musamman na'am kamala ce da ta taɓaɓɓugo daga zati ma'ana ana fahimtar zati sakamakon ana fahimtar wannan kamaloli daga ainihin abin da ya taso daga zati Tunda da zatin ubangiji samuwa ce mai kamala sai zamanto tana da kudura da irada da ilim da hayat amma ba wa'annan abubuwan daban suke ba a gefe sai zati ta siffanta da su ba haka ba ne ubangiji bai da sifofi. za'ida ba shi da sharik bai da misal laisa ka mislihi shay bai da tarkibi da dukkan ma'ani bi kulli ma'ani domin tarkibi tarkibi akli tarkibi miqdari tarkibi wanda yake maddi in ma tarkibi na hankali kamar jins da fas a ce ga ma belish abin da yake an yi tarayya a ciki da abin da aka bambanta a ciki kamar yadda muka bayani can baya ko ko a ce ubangiji yana da sasanni yana da tarkibi yana da hawa hawa yana da gaba gaba wanda yake nufin da can farko akwai bangarori kamar na jiki wanda yake mathematical body jikin da yake logical body jiki mantaki jiki mathematiki ko kuma ya zamanto yana da me yana da sassa wanda suke na zahiri da ake ce musu tarki maddi sai zamanto ubangiji kamar hydrogen da oxygen ubangiji ya koru da ya zamanto duk yana da dukkan nau'in wani tarkibi ubangiji ahad ne ahad ne basit ne samad ne lam yalid wa lam yulad kuma ba shi da bed ubangiji ba shi da bed wanda zai iya tsayawa gaban ubangiji ce baka isa ba babu shi ba shi da tahayyuz ba shi da hulul ubangiji ba jiki bane balantana ya samu yana abubuwa a ce ga ubangiji ya rarrabe ga ubangiji ya daddare ga ubangiji ya tsatsage wal ya zubilla ba wannan ko ubangiji ya sauka wani wuri ko wani wuri ya sauka kansa ba shi da wannan ko kuma a ce ya shiga cikin wani abu ko wani abu ya shiga cikinsa babu wannan ko a ce ya haɗu da wani abu sun cakuɗe ko kuma wani abu ya cakuɗe da shi babu wannan yana cikin komai ba tare ya cakuɗe da shi ba yana wajen komai ba tare sun bambanta ba ba muhalata ba mu mayaza a gani wato imam ali alayhi salam yana cewa yana cikin komai ba tare da sun cakuɗa ba mana baya shiga wani abu dan ba jiki bane yana wajen komai ba tare da sun bambanta mana ubangiji na tare da komai amma ba zai baka ce ga ubangiji ga wani abu sun bambanta domin me ba ma'ana abinda ba jiki ba ne shiga cikin jiki ko fita wajen jiki shine ma'ana wannan magana mai zurfi ta imam ali alaihi salam wanda muke murna da haihuwar haihuwarsa a wannan rana ta sha uku ga watan rajab salawatullahi wa salamuhu alaihi ubangiji ba shi da jiha a ce ga fuskar shi ga kasan shi ba shi da jiha a ce ga gabas ɗinsa ga yamma ɗinsa ga kudinsa wannan duk namu ne ababen halitta rauna na waɗanda ba kawai muke ba waɗanda muke da gabas da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa duk mu muke da wannan rauni ubangiji laisa ka mislihi shay wal haja wal alam mutlaqa wal lazza al mizajiya ubangiji ba ma'ana a ce ya ji daɗi kamar mutane yadda muke ɗanɗana siga yaro ya ɗanɗana galewa sai ce ya ji daɗi ko wani ya ci soye sai ya ce ya ji daɗi ubangiji ba shi da wani ɗanɗana ko ma wani ya kwanta da iyalansa sai ya ce ya ji daɗi ta hanyar shafa da sauransu wannan duk ubangiji ha shahu ubangiji wannan ya kora gare shi ba jiki ba ne balantana ya samu irin waɗannan raunanan abubuwa na halittu ƙayyadaddu masu iyaka ubangiji baya jin zafi mu ne muke jin zafi idan muka sami gairul mula'im abin da yake bai daidai da mu ba sai mu ce muna jin alam idan muka samu al-mula'im sai mu ce muna jin lazza ubangiji hashahu ta'ala an zalika uluwan kabira ubangiji ya barranta da ya samu wannan ya samu ma'ani da ahwal da ru'uya a ga ubangiji ba zai yiwu ba a ga ubangiji domin ba jiki ba ne ba shi da jiha ba zan yi ba ba kuma wasu sayan da suke cewa za a gan a lahira ba ya za a gan a lahira tunda ba jiki ba ne ubangiji a wurin shi da lahira da duniya ba bambanci da barza mu ne duniya da lahira take bambanci goma amma ubangiji a wurin shi ba bambanci wujubul wujub mu duba mu gani yayin da eh, abin nan wannan sifofi dukkanin sifofi ne salbiya da ake ce masa sifatul jalaliya ko sifatar salbiya wanda suke kore ubangiji ta waya sun yi kawo annan fakara a cikin maganar Nasiru tusi wanda yake ya gangaro daga manganin imamai masu tsarki a halulbait alaihimussalam sannan sai ya tafi domin ya yi isbatin sifatar sabotiya ko sifatul kamal wal jamal sifofi da ake ce musu butiya da suke tabbatar da jamala da kamala ta ubangiji kyau da kamala ta ubangiji subhanahu ala yana ce wujubul ya dullu ala thubutil judi wal mulki wal haqi wal haqiyya wal khairiyya wal hikma wal kahar wal qayyumiyya wajabcin samuwa ubangiji tun wajibul wujud ne duk wannan wajabcin samosa yana tabbatar mana kamalarsa ta cewa shi mai kyauta ne mai alheri ne mai hikima ne shi ne tsiri dukkan al'amuran bayi so da haka ta hankali kai ma'ani ya da bai littafi ya kudi da cewa wujubul wujudi yin yanfi jumlatan min sifat an dhatil ilahiyya وإنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا حالا في شيء ولا تقوم الحوادث به وإلا لكان حادثا وجبت سامر أبنجي يا كوري بس دوة تتوايا شيبا جيكي بني شيبا جوهر بني شيبا عرض بني jauhar shi ne wanda samuwarsa ta take ɗoro ba ta ɗoruwa da bisa samuwar abu ard ne abin da samuwarsa ke ɗoruwa kan samuwar abu kamar jiki wanda yake samuwarsa ba ta bukatar wani abu za ta gina da shi da kuma fentin da ke wannan jikin da shi yana bukatar jiki domin ya hau kansa sai jiki ya zama jauhar fenti ya zama ard ubangiji baya shiga cikin wani abu ubangiji baya samun faruwa a cikinsa inda yana samun faruwa a cikinsa da ya kasance farare mu ne muke samun faruwa a cikinmu sai mai farin ciki sai mai bakin ciki gobe sai an jima mai fashi sai mu sake yarda dukkanin mu ne muke samun irin wannan amma ɗari eh, tafarki na biyu shine idan muka duba kawo kanmu muka duba sassanin rayuwa za mu ga cewa muna da wani abu mai muhimmanci shine dukkan abubuwan da suke kewaye da mu da kuma suna nuna mana samuwar sasanni an shekaran jiya waccan wato litinin da daddare na tafi iya domin in hau jirgi zuwa wani gari da ake ce mishi a hawasu mun shiga cikin gari sai nake ganin wato abubuwan halitta na ƙoramu da Allah ya yi da tsari mai ban mamaki wanda da ka ga wannan tsari ka san akwai wanda ya tsara shi da ka ga faɗin wannan duniya da abin da yake tattara cikinta da sassaɓawar mutane da nau'o'in hikimomi cikin duwatsu da itace da abubuwan ma da mutane suke ci na rayuwa za ka san cewa wa'annan abubuwa ko wanda ya tsara su hatta da mutum kansa da yinsa ya isa kudura da hikima da ilimi na ubangiji su bayyana a cikin samuwar mutum mutum da ya yi wannan jirgi wanda zai tashi da mutane ɗaruruwa ya soke su a wuri cikin lokaci kankani shi mutumin idan ka yi mamakinsa ina ga wanda ya yi shi ya ba shi dukkan wannan shi ya sa alkur'ani mai girma ke cewa kulun duru na zafi samawa ta wal na uku kuma har ila yau shi ne shine rujuin kitabi suna idan mun koma littafin suna da qur'ani ko littafin qur'ani da suna ingantacciya ta manzo shi ma za mu sake ganin kamalar ubangiji da sifofinsa na biyu afak da amfus suna nuna mana kamanar ubangiji idan mun kalle su wannan duniya da mutum hakanan kuma izuwa ga littafi shi ma ya kawo sunan ubangiji da sifofinsa ya gaya mana ubangiji na da sifofi don haka babu wani wanda zai inkarin samuwar sifofin ubangiji allah yana cewa huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم وأن الدسبور مبنجيني تندي هذا الشاشيني مي ملكا مي سركي مي أمينشي مي مي da sauransu mai mamayar komai mai wanda ya taushe komai ya mamaye komai mabuwayi mai tsananin girma mai tsananin ɗaukakar da ta danne dukkan wani abu wanda yake nuna ba a isa ba duk sifafi ne na ubangiji kuma yana shi mahalicci ne mai kaga halitta mai surantawa yana da sunaye wanda suke masu kyau hanya ta hudu ta ce alkashfa shuhud idan mutum zuciyarsa ta tsarkaka ransa ta haskaka to zai ga hasken ubangiji da kyansa saɓanin waɗanda zuciyarsu ta yi dauɗa ransu ta yi duhu so da haka idan zuciya ta samu tsarki rai ta samu haskaka da hasken shirya da haske ta sami jin daɗin ɗanɗano na kusanci da ubangiji to sai Allah subhanahu ta'ala ya lota kirji sai duk abin da yake kyawawa ne daga siffofinsa su bayyana ga bawansa wannan hanya ce wacce bayan Allah suke binta wajen idrakin ubangiji da kamalar ubangiji sadaka sifafin ubangiji akwai hanyoyi da yawa da ake sanin su ubangiji na cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana kalla law ta'lamuna al-yaqin jahim wata aya na cewa alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subalana subulana a nan za mu ce tun da mun kai ga cewa lalle ubangiji na da sufofi kuma muna iya fahimtar wannan sufofi to wayannan sufofin nasa wani irin kashe-kashe aka yi musu a lokaci guda kamar yadda muka samu tsakanin musulmi cewa ubangiji yana da sufofi wayannan sufofi din ana ce musu sifofi imma na jamal da jalal wato sifofin da suke tabbatar da kamala ga ubangiji su ne jamal da sifofin da suke cire nakasu da tawaya daga ubangiji ana ce musu sifofin jalal idan kaga dama ka ce musu siffa sabudiyya da siffa sauriya to bayan an kasa sifofin ubangiji zuwa ga sifofin da suke tabbatar masa da kamala da sifofin da suke kore masa tawaya wato ma'ana ba a siffanta su da shi kamar la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wannan tana kore masa tawaya ne walaisa muhtajan tana cewa baya bukata wannan ma tana kore mishi tawaya ne amma kasancewa kadir alim hai wannan tana tabbatar masa da kamala ne to akwai kuma wani nau'i na kashi-kashi na sifofin ubangiji da ake cewa sifatul zat da sifatul fi'il sifatu zat sifofinsa na zati su ne sifofinsa da suke da yake siffantuwa da su sakamakon zatinsa yana siffantuwa da su kama kudura iko da hayat rayuwa da ilimi ci abangiji mai iko ne mai rayuwa ne mai ilimi ne dukkanin wannan sifofi ne wanda yana siffantuwa da su sakamakon me sakamakon yana sakamakon zatinsa subhanahu ta'ala amma akwai sifofin da ubangiji na siffantawa da su ne sakamakon an kaddara wato an farlanta cewa akwai wani aiki da yi aikin da ya sai a kalli aikin sai a kira shi aikin ubangiji misali allah ya halicci bayi sai a ce mishi alhalik mai halitta ya arzuta sai a ce mishi arrazib mai arzutawa akwai siffofin habariya siffofi ne da allah ya bada labari yana da su wayanda ya bada labarin su cikin qur'ani amma suna da tawili ne ba wai ubangiji yana karɓar su bane kai tsaye sai dai suna nuna ma'ana ne da lugar larabci take nufi kamar hannaye da fuska misali Allah ya ce fuskarsa ce kawai za ta wanzu ma'ana zatinsa walhamdulillahi rabbil alamin